أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطانا وإن كان معه الأنامة الله والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شعبي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan gari namu na Kaduna a wannan unguwa ta cikin wada mai albarka a wannan layi na ainihin wato hausaro a masjidu ahalul baitu was sahaba muke gudanar da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauwake mana na ƙoƙarin bayani a akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala a jiya mun kwana a ainihin wato aya ta ashirin 123 kafin nan akwai wani ɗan uwa da ya rubuta wani hadisi yana tambaya dangane da an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu da azwajihi annabi yana sumbantan wasu daga cikin matan shi kuma ana azumi malamai sun kasa abun gida biyu sun ce ga mutumin da yake da sha'awa mai ƙarfi, to haramun ne ya kusanci matar shi cikin azumi yadda malikiya suke da ƙa'ida cewa akwai saddun malamai kuma na usulul fiqh suna kiran wannan qa'idin cewa al-maqasid laha ahkamul wasa'il ma la yatimmu haramu tarkuhu illa bihi fa tarkuhu wajibun haramun ne abu ne ba zai yi wa a bashi sai da wannan abu to dole ne a bar wannan abu to saboda haka amma in mutum yana da sha'awar da ko ya mamaci kif ya sumbance ta ana azumi ba abin da zai faru wannan ba wani abu akan shi wannan shine sannan ya tambaya akan abin da ya shafi wasu na zagin yazid mai matsayin yazid kuma mai ta suke zagin shi ya nemi kasifin da muka yi wajen malin yusuf da kuma sautin rijalis sunna akan fitintinin da suka faru bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don mun yi bayani tun daga farko har ƙarshe a yau za mu tashi wa idda annal baita masabatan linnasi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للخائفين والعاكفين والركع السجود الله تعالى يتوى وإذ جعلنا البيت ka tuna lokacin da muka sanya ainihin wato albaita ɗaki shine ɗakin ka'aba ya zamanto masabatan linnasi marzi makoma ga mutane muka ce daga saba ya subu ne masabatan marzi makoma wanda ya je aikin hajji zai faɗa maka cewa a wajen aikin hajji ba daɗi ake ɗari bisa ɗari ba ana fuskantar matsaloli amma yadda Allah ya sanya ƙaunar wajen naka ka ga mutum duk wahalar da zai ji in ya dawo kuma yana buƙatar su ya koma shine masabatan linnasi sannan wa amnan sannan bayan wannan Allah ya sanya wannan gurin amintacce sannan wattakidu min maqami ibrahim musalla a wannan kira'ar da ke hannun mu a hafsu kenan ta zo da umarni ne ta kuriki wajen tsayuwar annabi ibrahim ya zamanto ainihin wato wajen sallah da haka kira'ar da ta zo wacce ka zo min makamin ibrahim musalla wannan kira'a ce kabariya labari Allah yake bayarwa da haka sai malamai suka tattauna suka tsara wa juna ilimi cewa idan an ce wata min maqami ibrahim musalla umarni ne sannan wata min maqami ibrahim musalla labari ne da haka wasu ka ce yin sallah a wajen ba dole ne wanda suka ɗauki wannan suka ce to dole ne a wajen in an je a yi sallah a jiya bayan an tashi wani yake tambaya cewa kira'ar da muka ce jiya akwai wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin wata ke hannun yanzu akwai qira'an wa idtala ibrahimu rabbahu me yace me bambancin wannan da wancan sai malamai suka ce qira'a na wa idtala ibrahimu rabbahu ibrahim ya jarraba Allah subhanahu ala ta hanyar roƙon shi ya sanya shi a matsayin khalil shine ibtila'in da Allah ta'ala jarraba wanda ya ma Allah subhanahu wata'ala to sannan Allah ta'ala ya ce wa ahirina ila ibrahima mun yi wasiya zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il da kuma ɗan shi annabi isma'il cewa an tsahira baitiya cewa ku tsarkake ɗakina malamai suka ce wannan idafa ce littashrid wata azim idafa ce ta girmamawa duk duniya babu inda Allah ya jingina ɗaki ya ce nashi ne in ba masallaci ba shi yasa ya jingina masallaci ya ce nashi ne tare da ko'ina a bayan ƙasa na Allah ne amma ya keɓance masallaci da jingina masallacin zuwa gare shi cewa ɗakin shi ne wanda kowa ya san cewa galibi in aka ce gidan wani ne zaka ga akwai amfani wanda yake da gidan amma Allah saboda ya girmama masallaci sai ya jingina masallaci zuwa gare shi sai ya ce ɗakin shi ne shi yasa sai na Umar yana zaune a masallacin manzon Allah ya ga wasu mutane sun zo suna magana suna ɗaga murya ya ce masu ku yan gari ne su aka ce mai a'a ba yan gari ba ne baki ne ya ce na rantse da Allah da ku yan gari ne wallahi da na ba ku kashi ya ce ba ku ji Allah ta'ala ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ba ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض an ta habata amalukum wa antum la tash'urun yace yana daga cikin girmama manzan Allah har bayan annabi bai da rai kar a je masallacin manzan Allah ya batanci a masallacin amma akwai mutanen da daga najeriya sai mutum ya tashi je sarin gintin mai ƙara kiɗa inda ya fi ko'ina daraja ka ga ya je wajen an kira shi kiɗa na tashi saboda tsabar rashin mutunta manzan Allah al'imamu maliku har ya mutu baya taka ƙasar madina da takalmi saboda mutunta manzan Allah yana kwanci a ƙasar ba zai iya taka ƙasar da annabi yake kwanci a cikin ta ba da takalmi amma daga nan najeriya kamar yadda bayani zai zo nan gaba sai ga wani ya biya kuɗin jirgi abin da zai kai wata ta ji za ta yi zinani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya je luwaɗi ya kai shi wani sata ya kai shi akwai wani yana ba da labari watan shekarar da ta wuce akwai wani daga cikin wanda suke zuwa sata ana ɗawafi a gindin ɗakin ka'aba wani ya zu kuɗi a irin abin nan da mata suke sa suke ajiyar kuɗi ya je yana ƙoƙarin ya yanki kuɗin ya yanki teɓata sai ga jini yana zuba a ɗakin a gindin ɗakin kaba wani irin lalacewa ne yasa kullum nake faɗa yadda muke a najeriya dole za mu samu shugabanni irin mu makabarta fa za a je yanzu fa ana kokarin tura mutum a rami wani yana kokarin ya sata ba haka ake ba yanzu manzon Allah ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah to wani irin lalacewa ya kai lalacewa mutum ya je sata a makabarta gulab na masallaci sai a zuwa ɗauki ba haka ake ba amma an sami ranar ba gulab aka cire na masallaci ba haka ba ka ɗauki gulab ɗin masallaci sai a ɗauki eh? butan masallaci a ɗauki agogo yanzu dai kaga wannan agogon bai wuce naira ɗari uku ba ko amma wallahi wani aka yi wasa sai zai sashi a malin ya tafi da shi eh? saboda tsabar bala'in kiya wani bawan Allah ya tashi wani masallaci ya yi wa'azi ya ce a dinga jin tsoron Allah wallahi yana gama sai ta tsaya tafi gida ƙasa an ɗauki takalmin shi to duk irin wannan matsalolin suna faruwa akwai malam aminu funtuwa ya ce wallahi shi ya ma kusan daina yi ma mutane wa'azi kamar a daina jin tsoron Allah ya ce wallahi duk inda ya tashi wa'azi ya ce a ji tsoron Allah kafin a gama shi wani ya sace wani abu a wani kai to haka ake yi ba saboda haka wannan ba daidai ba sannan Allah yake cewa wato su tsarkake ɗakin shi malamai suka ce Allah ta'ala ya ce wazkur ya Muhammad li ha'ula'i ka ambata ga wa'annan ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iz ja'alna al-ka'bata baytan harama, sannan muka sanya ka'aba ya zamanto waje ne mai alfarma sannan wa marji'al lin-nasi ya zamanto makoma ga mutane sai da mutum ya ji wannan shekarar shekara mai goma yana so ya ƙara komawa sannan suna zuwa ne don su ibada a wajen ibada ta yin yanke da sauransu sannan Allah yake maka sanya ta ya zama wajen amnu a walam yaro anna ja'alna haraman aminin wai ta an-nasu min hawdihim afa bil batil yu'minuna wa bi ya yakfurun saboda girman wannan wajen Allah ya rantse da shi yace la uqsimu bi hadha balad ina rantsuwa da wannan garin wa anta hillu bi hadha balad alhali ka ina halatta maka mai yin yaƙi rana ɗaya a cikin wannan garin shi yasa kamar yadda sanarwa za ta nan gaba annabi ya bayani cewa makka da madina harami ne na Allah haramun ne yin wani abu na fasadi a cikinsu to shi yasa idan in ka je can kai aikin lada za a ninka maka in kuma ka je can kai aikin fasadi ninka maka za a yi sannan Allah ta'ala yayi magana yace ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf sai yace ya rabb Rabba al bai. Ka bauta ma ubangijin wannan ɗakin allazi at'amakum min ju'in wa amanahum min hawf ya ciyar da ku daga yunwa bayan ciyarwa kawai ba wannan ba sannan ya amintar da ku daga tsoro kamar yadda bayani zai zo nan gaba daga cikin abin da annabi ibrahim ya roƙa wa garin makka sannan allah ta'ala ya ce wa kini zaitun sannan ya ce wa tsoro sinin sannan wa hadan baladin amin Allah ya rantsuwa da wannan garin na maka amintacci Ta sannan Allah ta'ala yake cewa wato su tsarkake ɗakin shi shi ne annabi Ismail da kuma annabi Ibrahim ɗan shi malamai suka ce Allah ta'ala da yake cewa wato wa amnan ya sanya wajen ya zamanto wajen aminci ga duk wanda yake yana cikin tsoro mutum zai kashe ma baba ya kamata ka rama amma in ka ganshi a harafi sai ka hakura ka kyale shi saboda amincin da wajen yake da shi to sannan Allah subhanahu wata'ala yayi magana a wajen maƙamun Ibrahim malamai suka yi maganganu da yawa wasu suka ce muzdalifa shine maƙamun Ibrahim wasu suka ce harami gabaki ɗayan shine maƙamun Ibrahim wasu suka ce a'a wajen aikin hajji shine maƙamun Ibrahim wasu ka ce a'a inda annabi ibrahim ya tsaya a sanda yake gina ta ɗakin kaba wajen wannan dutsen shine maqama ibrahim sannan an tsahira baikiya ku tsarkake ɗakina min al-aqdar wal arjat wal shirki wal awsan daga datti daga najasa da kazanta daga shirka daga gumaka Allah ya umarci annabi Ibrahim ya tsarkake ɗakin daga wannan kuma shine umarni na farko da Allah ya fara ba annabi cewa ya ayyu almudassir kun qul fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir sannan yake masa war rujiza fahjur ka kaurace ma gumaka ta hanyar karka kuskura ka yadda da cewa lallai gumaka sun cancanci abota musu sannan Allah ta'ala yake cewa wal atifina al atifina malamai suka ce wa hum atuna min gurbatin wannan suke zuwa garin baƙi ba 'yan garin ba sune ne na. ka tsarkake ɗakina litsa'ifina ga ainihin wasu masu yin tsawafi ko litsa'ifina wanda yake masu zuwa garin baƙi ba 'yan garin ba ne wal'akifina wanda yake kuma 'yan garin ne mazauna garin wanda yake da kuma masu yin sallah a ciki shine warruka'i sujud masu yin ruku'i da kuma yin sujada, Allah ta'ala ya umarci wannan sannan Allah ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim wa abdincin nasu bil hajji ya atuka rijalan Allah ya ce wa annabi Ibrahim ya sanar da mutane za su dinga zuwa maka aikin hajji bayan ya gina ɗakin Ka'aba ya ce Allah ya zan yi in sanar bayan ba da wani abu wanda zan iya isarwa sako ya je mutanen duniya Allah ya ce kai aiki isarwa mu kuma namu ne ba naka bane eh kamar yadda ya ce wa annabi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama sanda kai jifan ba kai bane kai jifan Allah ta'ala shi yi shi jifan da saboda haka wannan ilanin da annabi ibrahim ya yi shi duk duniya ana zuwa aikin haji shi yasa aikin haji yana daga cikin mujtama'a abu guda ɗaya da yake haɗa kan al'ummar musulmi Allah da ya tashi ya ce aikin haji bai da kowa ya a garin su bai sai an je ina ƙasa mai tsarki makka idan an je kuma ga ɗaki ɗaya a ɗaki ɗaya za a sa kaya iri ɗaya bayan an sa kayan iri ana faɗa kalma iri ɗaya ita ce labbaika Allahumma ka kan musulmin duniya ya haɗu ko bai haɗu ba san zuciya ne yake raba musulmi ga littafin Allah ga sunnar manzon Allah ga ƙur'ani, ga Ka'aba ga la ilaha da wani sai zai kawo son zuciya cikin addini da zaran kai kace baka yi da son zuciyar ba shikenan sai a ce ai ka raba kan mutane ai abin da yake daidai shine kuna zaune kuna cin abinci wani sai ya je ya kawo wato giya sai ya kawo kan teburin sai ya aje ba dole ka tashi ba sai ya ce to kai ka cika fitina duk da ya kawo giya ai ba kai zaka sha ba kai zaman ka mana ba a yin haka to wannan shi ne wa idh qala ibrahimu wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amiyan warzuq ahlahu وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر نعم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أفضله إلى عذاب النار وبئس المصير الله تعالى يأتي وإذ قال إبراهيم كأمة لوكة النبي إبراهيم يأتي ما suka ce ibrahim daga abu rahim wato wanda yake baban tausayi wancin yaren na ibraniyanci da kuma larabci malami suka ce akwai alaka da juna sosai shi yasa wannan suke ɗalibai ne na ƙur'ani wannan kalman ibrahim ɗin da aka samu ana karanta shi ta fuska kusan guda biyar ne kaga wannan ibrahim ba'un wacce yake hamla ta yi sukuna inta sai ra'un sai madda'alin, sai ha'un sai maddul haka yake a cikin wannan ƙur'anin amma akwai ƙur'anin akwai kira inda da ka ga ana karantawa ibrahim sai a cire wannan ya'un sannan akwai a ta biyu wa iz qala ibrahim ana karanta haka sannan ana karantawa ibrahim ana yin wannan sannan ana karanta shi haka kamar yadda muka ainihin wato gani wannan suke ɗalibai ne na ƙur'ani sun san wannan to sun ce daga abu rahim ne baban tausayi ne sai ya juye daga wancan yaren zuwa wannan yaren a larabci kuma shine ibrahim to wa iz qala ibrahim asad da annabi ibrahim yace rabbi ja'al hadha baladan aminan Allah ina roƙonka wannan garin na maka Allah ka sanya shi ya zamanto amintacce ko bayan aminci kenan amincin nan ya shafa zaman lafiya kwanciyar hankali rashin fargaba duk wani abu wanda zai tayar maka da hankali a duniya babu rashin yunwa sannan a sannan warzuwa ahalahu sannan ka azurta mutanen garin minas samarati da 'ya'yan itace shi yasa za ka samu ba sa noma komai ƙasar amma albarkar addu'a annabi ibrahim duk abin da ka san ana siyarwa na abinci ko sha ya fi sauƙi a ƙasar fiye da ƙasar da take yin shi saboda albarkar wannan wannan addu'a da wannan malamai suka ce can dama Allah ya ce ila fihim rihlata shita'i was wasai ko allazi at'amakum min ju'in wa amalahun min hau, bayan ya ciyar da su daga yunwa sannan ya ya ba su aminci daga tsoro malamai suka ce biyar da dan adam zai ci ya koshe na idan ba kwanciyar hankali to yana cikin matsala kuma shi yasa duk abin da zai shafi zaman lafiya manzon Allah yake ba shi muhimmanci har ma ce mana la ta tamannau liqa al'adu kar ku dinga fatan haduwa da makiya fas'alullah al'afiya ku roki Allah zaman lafiya amma in fitina ta zo ba ku kuka janyo ta ba to ku yi hakuri kuma duk wanda ya je janyo jihadi lokacin jihadin bai ba to sai Allah ya jarabce shi ba zai iya ba ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا malikan في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا التي فلما كتب عليهم القتال sanda lokacin yakin ya ce su zo Allah ke juya baya suke da kuma alamtar ila alladhina qila lahum kuffu aydihim wa aqimus salata wa atu zakata wannan aka ce su kama hannunsu su yi sallah su ba da zakka lokacin yaki bai ba suka ce a'a Allah ya kawo yaƙi Allah kar Allah ya sa a zauna lafiya to duk wannan kaje yana maganin tashin hankali sai bai taba shiga rigiman bane shi yasa zaka ji mutum yana tashin hankali Allah ya kawo shi to mu manzon Allah ya karantar da mu cewa a dinga roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya duk wata harka ta addini da ta rayuwa da ta zaman koma ne wallahi sai idan ana zaman lafiya zai yi yanzu Allah tafsirin nan da mutum yana da tabbas in ya zo wata kila kafin a tashi sai wani ya wurgo bom an warga zarafin masallacin wa zai zo kaga ba wanda zai zo eh to shi yasa duk wata wasa'il da za ta bayar zuwa ga tashin hankali ya kamata a ce al'umma ta yi taka tsantsan da wannan abu mu kar mu je mu tsokani rigima kuma kar a tsokane mu wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci sannan idan an tsokane mu sai mu diba matakin da muke shi yasa Allah ya ajiye annabi shafi biyu na rayuwa shafin makka da shafin madina a sadda ake neman mu da rigima da tashin hankali ake tsokanan mu da fada sai mu kalla mu gani a matakin da muke muna matakin da annabi yake a makka ne idan muna matakin da annabi yake a makka ne shin za mu mai da martani ne ko hakuri za mu ci gaba da aiki da karatu eh idan ko muna matakin da annabi yake a madina ne shikenan yanzu saboda haka a najeriya kullum nakan ce ba na ba da amsa amma zan ma tambaya kai sai ka ba kanka amsa halin da muke ciki a ƙasar nan shin muna irin matakin da annabi yake a makka ne ko a madina ne saboda ka kowa sai ba shi amsa balil insanu ala nafsihi idan halin da muke ciki a makka ne irin halin da annabi yake ciki a makka ne a najeriya duk abin da ya shafi tashin hankali da rigima ba namu bane kuma koyi mana aka ya kamata mu yi haƙuri don tunanin ɗaukar mataki nan gaba bahaushe ya ce ja da baya ga rago ba tsoro ba ne ne shirin faɗa ne to saboda haka annabi ibrahim yin addu'a ya ce warzuqu ahalahu Allah ka azarta mutanen wannan garin da 'ya'yan itatuwa akwai wani mutum asalin shi ba musulmi ba ne. ya zo ya zama babban mutum a musulunci har ya zama ya je aikin hajji ya fi so goma sha shida shekara goma sha shida yana zuwa a jihar su yana daga cikin wanda gwamnati take ɗauka ya zai wa mutane wa'azi domin yana jin yarika guda uku yana jin turanci yana jin larabci kuma yana jin yaren mutanen garin kuma babban lauya ne yana da digiri a kiristanci kuma yana da digiri a musulunci yace to yana zuwa duk shekara su ya je a duk shekarun da ya fara zuwa aikin hajji ya ce akwai balarabe da ya sani kwaya ɗaya idan ramadan ne ko in lokacin aikin hajji ya yi har a gama aikin hajji ya ce shi dai abin da ya saba a najeriya in ya ga tanka dai ta kalanzir ko ta fetur ko ta gas ko ba haka bane ya ce sai ya ga tanka ta zo ta shayi ce haɗaɗɗen shayi ya ji madara yadda ya kamata ga kuma kwantena ta biredi sai ka je ka balaye a juye ma shayi a kofi sannan sai ka je ka karɓi biredi ga kuma shinkafa kaza shinkafa ce a ciki aka sa sannan aka hada aka dafa kaza a ciki inda za ka iya haƙura ka je ka balaye kullum ka ce da safa da rana da daddare sai zai samu mutumin ya ce mai mai kuɗin ya ce kai anya wannan abin da kake ba mugunta kake yi ba don kar 'ya'yanka ka mutu ka ban musu abin da za su gada sai balaraban yi istirja ya ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una ya ce kai ina ganin ka malami kana wa mutane wa'azi kamar kana da tauhidi ashe baka da tauhidi ya ce ai wannan dukiyar da kake gani nake aikin Allah da ita ba ba na bane ya mutu ya ban mu Allah ne ya azurta ni da ita Ya ce, kuma ina da tabbas idan Allah ya ga dama zai iya azurta ƴaƴana da dukiyar da tafi wannan an fahimta yi ke sa za ga suna da karamci har yanzu idan ka je a girma bako yanzu irin yadda ake karama bako in yaje kasar saudiya da a najeriya ne to da kowa zai wasa hukashi ne sai lokacin aikin hajji yayi da lokacin kuɗi yayi sai wata yana naira biyar sai ya tsalle sai ya koma naira ashirin ba haka ake ba eh sai faɗar musuluncin a baki amma mun kasa ɗabbaka shi aikace inda ya kamata a ce in dai da gaske musulmi suke musulunci idan ramadana ya zo hatta wanda ba musulmi bai san da gaske ana musulunci mai ya kasa ya san cewa watan rahama ya zo amma wani kafirin bai masu watan ramadan ya zo saboda ya san da ramadan ya zo watan bala'i ya zo a wani ya je siyan suga a ce suga ta tashi ya je siyan mai a ce mai ya tashi man gyaɗa tumatir menene komai ya tashi saboda zuwa ramadan kuma shekara nawa ana wa musulmi wa'azi masu kuɗin mu yan kasuwa mu amma sun gyara wannan matsalar ya Allah ba zai jarabce mu da bala'i da rashin zaman lafiya ba a ƙasa an ki gyara wannan matsalar Allah ta'ala ya Allah ya sa a gyara kuma irin wayannan abubuwan da muke renawa muke ganin ba komai bane wallahi su ne suke taruwa su a affecting din mu sai da duk sanda aka tashi ana sai a wani abu ko an din fara abu sai ga an wargaje ba yin komai wallahi Allah ta'ala ya ba da ikon a gyara ko man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani daga cikin su ya imani da ranar lahira qala sai Allah ta'ala ya ci wa man kafara har ma wanda ya kafarci in dai arziki ne na duniya zan bashi ko wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktab ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama ya ga dama kuma ya kuntata masa iqta'ud dunyawi la yadullu ala anna Allah yuhibbuka bayarwa a duniya baya nuna cewa akan Allah yana son ka sannan kuma hanawa a duniya bai nuna cewa Allah yana kinka Allah ma cewa walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan da duk duniya kowa ya zama kafiri ba laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yashhadu da duk wanda ya kafirce ma Allah da sai Allah ya ce to a gina masa gida na zinari da azurfa to Allah bi haka ba saboda kar a zamanto ummatin wahida Ta inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wani yana cewa Allah ya tsugunna hayo kuma Allah ya dauko kuɗi ma dinkimi ya bashi wani yana sallah da tauhidi da komai da sunna da gemu da aswaki amma sai ga an kai an sha ruwa bai da abincin da zai wannan watan ganin dama ce ta Allah haka yi inda tara duniya wani abu ne da ke nuna Allah yana son ka da wanda Allah ya fi cancanta yi masa haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ma duk abin da yazo sai ya rabar sai ya rabar shi yasa wani ba ya yace wallahi annabi yana ba da kyautar da ba a yin talauci sai dauki raƙumi 100 sai ba wannan kyauta ce je ka wannan a dauki raƙumi 100 a bashi a ce je ka kyauta wannan a dauki raƙumi 100 a bashi a ce je ka kyauta haka yake to saboda haka Allah ya ce hadda wanda ma ya kafarci ya butulce fa uhu kalilin sai in jiyar da shi dadi dan kadan ya ce ya sha yinak wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid sannan in ya ci ya sha yinak ne zai faru thumma asarruhu ila azabin nar sannan in kora shi zuwa wuta in ji Allah ta'ala zuwa ga azabar wuta zan kora shi wannan shi malamai suke kira kiwon ragon layya shi yasa Allah ya ce na kafaru yatamatta'una wa na kama ta'kulu al-an'am amma wan naru maswallahu kafiri zai ci zai sha zai yi kiba zai yi bulele kamar yadda dabba take ci ta san yanzu in mutum ya je ya siyo rago a zango saura sati ɗaya sallah to ragon zai gagata kullum yawon safa daban ta rana daban ta daddare daban sai an tsohon ma ba zai sha haka ba sai an sami wani abu za ka siyo ka sa don dai ya sha a sa gishiri a sa menene ya sha da daddare sai an dan zabiya shi so biyu ko so uku a gani ko bai harbi ba shi rago ɗauka ya ce ana mai gata ne amma sai ranar sallah zai gane mai shi fa a shebe da mutunci wallahi bai gane an tanadin wata wasu shehu ba ana jiran sallah ta su ya tamatta'una wa ya'kuluna za su ci su sha su ji daɗi kamar ta an am kamar yadda dabbobin gida suke yi amma masu wanda hu yadda rago di yadda ya kiba ta kunya ce makomar shi shi ma arne di yadda zai ce na ina ne makomar shi wuta shi yasa sai Allah ya ce wa annabi la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuya wanda suke kafarta a cikin gari siwa da kada duk abin da za su yi na duniya kar ya ruɗe kamata un qalilun thumma ma'awahum jahannam jin daɗi ne ɗan kaɗan sannan makomar wuta to saboda haka wannan shine sannan Allah ya ce wa bi'sal masir makoma ta yi muni ya zamanto wuta ita ce makomar mutum Da shi sa muke cewa ƙarshen wulaƙanci a lahira Allah ya ce maka ka tafi wuta in Allah ya yi maka haka Allah ya gama maka wulaƙanci na ƙarshe shi yasa muke yin addu'a muke cewa rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu Allah duk wanda ka shigar da shi wuta to ka gama wulakanta shi ƙarshen wulakanci Allah ya ce maka ka tafi wuta kuma kaga in mutum ya je wuta ba wai zaman wutan bane fa kawai fa sai an maida mutum kodago an maida mutum dirkeke yanzu an ce maka misali haƙorin ɗan wuta idan ya shiga wuta a ce maka ko da haƙorinka ya kai girman masallacin nan ƙwaya ɗaya kawai sannan kana da talatin da wani abu don Allah ya girman mutum yake to ballantana ba wai ba ka girman masa a'a ya haƙorin ka wai sai an mai da mutum ƙodago to kana ɗan miƙiƙi haka mai mala'ika zai da ka sai an mai da mutum jirgege tukunna sannan mala'iku su dinganar kan mutum alaiha mala'ikatun gilazun shidadu la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru ba su da tausayi ba su da mutunci wallahi duk abin da Allah ya ce shi shi za su yi ba abin da kuma za ka yi Allah ya ji tausayin ka ba su daki mutum su narki mutum sannan ga suka cikin wuta abincin da za ka ci wuta ruwan da za ka sha wuta ai bala'in ya yi bala'i Allah ya kiyaye to sannan Allah ta'ala yake me وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا hadisi ya tabbata daga jabir dan abdullahi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ibrahima lalle annabi ibrahim harrama baitallahi ya sanya ɗakin Allah makka ya zamanto harami ya haramta shi wa amannahu kuma ya amintar da garin manzon Allah ya ce wa inni haramtul madinata ni kuma na sanya garin madina ya zamanto harami min baini labatiha tsakanin daga bangonta zuwa bangonta daga dutsen farko zuwa dutsen ƙarshe wala Sai saiduha ba a yin farauta a cikin makka da madina yasa an kaje kaga tantabara ko wani abu kana kashi ta kira makan ruwa wala tuqtu idaduha kuma ba a yanke wata ciyawa in ka ganta a cikin madina saboda harami ne shi yasa kuma annabi akwai hadisin ne yake akwai sanda imani zai kare ko ina amma ban da makka da madina irin yadda maciji yake komawa cikin ramin shi ya zauna haka imani zai kare ko ina sai makka da madina shi yasa yana daga cikin kariyar da makka take da shi da madina idan dujal ya zo zai iya shiga ko ina a duniya amma ban da makka da madina dan zai je samun mala'iku suna jiran daku suna tsaro kuma Allah ya ba mala'ika tsaron abu ya ce ya tsare ba kake ganin ya isa zai wuce a duniya ai ba zai yi ba sannan wani hadisin annabi yake cewa inna ibrahim kana abdullahi wa khaliluhu lalle annabi ibrahim bawan Allah ne kuma badadayinsa ne dama matsayi na kulla mutum biyu kawai suke da wannan matsayin a wajen Allah daga annabi ibrahim sai manzon Allah sai ce wa inni abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne kuma ni manzan Allah ne wa inna ibrahim harrama makka lalle annabi ibrahim ya haramta garin makka ta zamanto harami wa inni haramtu ta ma baina labatiha manzan Allah yake na mai da garin madina ya zamanto wato haramin tsakanin dutsen farko zuwa dutsen ƙarshe sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato wa duha da kuma farautata wala yu'malu fiha hasila ba a daukar makami a cikin garin makka ko madina saboda yaki sannan ba a yanke wata bishiya in ba irin ciyayin da raƙumi zai ci ba a cikin garin wato makka daga abi bakara ta nufai bin haris yake cewa mannan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna zamana qad istadaraka ka hay'atihi yawma khalaqa allah ko yawma khalaqa allah samawati wal ardh zamani ya gudana kamar yadda yake tirran da Allah ya halitta sammai da kasai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato isna ashara shaharan watanni guda goma sha biyu ne kamar yadda ƙur'ani ya faɗa daga ciki akwai watanni guda hudu masu alfarma su ne a jere akwai zulƙida da zulhaj da muharram da kuma rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'aban sannan sai manzon Allah ya tambayi sahabbai ce wani wata muke ciki yanzu da ya ce wani wata muke ciki yanzu sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon Allah su suka fa sani sahabbai suka ce fa fasakata manzon Allah ya yi shiru hatta bananna annahu sayusammihi da ghairi ismihi har sai da muka yi tsammani annabi watan zai ambace shi da wani suna ne wanda muka sani sannan sai manzon Allah ya ce masa alaysa zalhaj ashe ba muna watan zalhaj bane kulna sai muka ce bala eh muna cikin watan zulhajji qala sai manzon Allah ya ce musu fa ayyu baladin hada muna cikin wani gari ne yanzu kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam wannan shine tabi'a na sahabban manzon Allah shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya yi shiru suka ce mun yi tsammanin kuma zai ambaci garin makka da wani suna ne shikenan sai manzon Allah ya ce alaysal balad alaysal baldata ashe ba wannan garin bane na maka kullun sai maka ce bala haka ne sai manzon Allah ya ce fa ayyu min hada wannan wannan wuni muke yau suka tsara cewa Allahu wa rasuluhu a'lam sai daga manzon Allah da ya tashi ba su amsa sai ya ce musu alaysa yawman nahar ashe ba muna ranar yanka bane lokacin aikin haji kullun sai muka ce bala haka ne sai manzon Allah yake ce musu fa inna dima'akum wa amwalakum a aradukum haramun alaikum jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a kanku haramun ne wani ya ci dukiyar wani haramun ne wani ya zubar da mutuncin wani haramun ne wani ya zubar da jinin wani ka hurmatu yomikum hada kaman yadda haramcin yau yake a wannan gari na makka a cikin wannan wata mai alfarma sai manzon Allah yake wasa talqauna rabbakum da sannu kowa da kowa ɗaya bayan ɗaya sai kun haɗu da ubangijinku fayasaluna an fayasalukum an a'malikum sai Allah ta'ala ya tambaye ku akan ainihin wato aikin ku saboda haka wannan suke zuwa daga Najeriya su tashi gurin da yafi kowane guri kima da daraja dan bauta ma Allah sai su yi fasadi wallahi tallahi su bi tsoron Allah su bari in ba haka ba mutum zai mutu sai ya mummunan ƙarshe wallahi Allah ya kiyaye sannan Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labari cewa iz yarfa'u ibrahim alqawaida a lokacin da annabi ibrahim ya gina foundation din dakin ka'aba da shi da dan shi annabi isma'il malamai sun ce annabi ibrahim yana da 'ya'ya guda biyu a farkon al'amari amma ɗan shi na farko shine annabi isma'il kuma larabawa sun kasu gida uku a duniya akwai arabul musta'araba akwai arabul ba'ida sannan akwai kuma arabul ariba arabul musta'araba su ne laraba wanda asalinsu ba larabawa ba ne suka juye suka zama larabawa daga baya arabul ba'ila babu su kwata-kwata yanzu a duniya Allah ya hallaka su su ne samudawa arabul ariba su ne larabawan banu yuna. sanda aka haifi annabi ismail yana ɗan ƙarami yana jariri mamar annabi ismail da shi annabi isma'il yana jariri sai annabi ibrahim ya ɗauki mamar annabi isma'il ya taho da ita ya ajiye ta a gurin da ake kira bakka wanda yadda ake kira makka ya zo kuma bakka kamar yadda muka yi bayani biya inna awwala baitin hudu alinnasi lallazi bi bakkata mubaraka malamai sun ce ana kiran wajen da bakka ne wasu saboda wajen wai shine tsakiyar duniya saboda haka nan ne aka fara gina foundation ɗin ɗakin Allah a bayan ƙasa da ya ajiye nabi Ismail ya tafi bayan ya tafi ya bar mamar annabi Ismail da annabi Ismail suna ƙanana ko yana ƙarami sai mahaifiyar annabi Ismail ta ce ma annabi Ibrahim ka kawo mu inda babu abinci babu ruwa babu komai ka aji za ka juya ko Allah ne maka umarni ta haka annabi ibrahim bai mata magana ba sai mata ishara e alama ne na cewa allah ne ya ba shi umarni sai ta ce to je ka allah da ya baka wannan umarnin ba zai taba wulakanta ba kuwa bayan ya tafi ya ji inda ba sa ganin shi sai annabi ibrahim ya juye ta rabbana inni askantu min zurriyati ghayra zizar zar'in inda baitikal muharrama Allah na tafi na bar zuriyata a wani kwari babu abinci babu shuka babu kaza Allah yana roƙonka ka azurta su yanzu ruwan da za ta ba annabi isma'il babu ta zo wanda suka je aikin hajji zai za su faɗa maka irin tafiyar da ake tsakanin safa da marwa dan Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah to ta kai ta kawo tana neman wa zai taimake ta akan ruwan da za ta ba yaron ta yaron yana kuka shine annabi isma'il ko da ta je ta je ta dawo ya kai wajen su bakwai wanda in an je zaka ga tsawafin da ake a wajen su bakwai ake a je a dawo lokacin da aka san cewa lallai ta yi ƙoƙari a matsayin ta na mace ta kai wannan wajen ta dawo har su bakwai shikenan ko da ta zo Allah ya turo mala'ika irin kukan da yaro yake da kafar shi sai da ki wajen sai ruwa ya fara bubbugowa da ta zo sai ta tona wasu malamai suka ce zamzam ɗin da ta ce da yaran da mamar annabi isma'il take magana bi ma'ana ya isa haka yadda ruwan yake kukuguwa wannan rijiyar zanzam din tana nan har yanzu sama da shekara dubu biyar allah ya batta bata kafi ba har yanzu sama da mutum miliyan biyu in sun je kowa ya ɗibi ruwan ya sha amma allah ya hana ruwan kafewa inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid to shikenan larabawa a wannan lokacin matsalansu matafiya shine ruwan da za a sha domin yankin sahara ne to akwai wani tsuntsun ta yadda duk wanda ya ga wannan tsuntsun yana tafiya a sahara a wajen ya san cewa alama ne akwai ruwa don shi ba za ka gan shi haka ba kawai to da ruwa ya samu sai suka ga tsuntsaye suna shawagi a wajen sai suka zo wajen sai suka ga ruwa ne ba ruwa a wajen sai mamar annabi isma'il da kuma shi annabi isma'il din sai suka zo waɗannan laraba banu qahtaniyun sai suka nemi izinin za su zauna a wajen na wani lokaci mamar annabi isma'il hajara ta yadda su zauna amma da sharaɗin ruwa ba nasu bane duk wanda zai yi amfani da shi ya amfani da shi iya amfanin da zai in ya gama ya gaba amma ruwa ba nashi bane duk wanda ya zo akan wannan ka'idar ake zama to da haka da haka laraba nan suke kai kuma a wannan yankin har suka mayar da wajen ya zamanto wajen zama daga nan tun da larabawa sun zo sun kafa sansani a wajen sai annabi isma'il ya taso a cikinsu da ya taso a cikinsu fata allama al'arabiyyata sai ya koyi larabci da ya koyi larabci sai aure ya shiga tsakanin shi da su wa'annan larabawan da aure ya shiga tsakanin shi da su ta wannan nasabar ne aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na aka zuriyar annabi Ismail ake kiransu arabul musta'ariba larabawan da asalinsu ba larabawa ba ne amma daga baya suka juye suka zama larabawa kamar yadda ana samun wannan wani ya taso daga wata ƙasar ba bahaushe ba ne in ya zo shiga cikin hausa ya aure da hausa sai ya ɓata rai sai ya saji ko kuwa in ba tsohon daman ba za ka taɓa gane ba bahaushe ba ne ba na yin haka ba in ma wani nan daga bahaushe ne in yi can in yi shiga ƙasar inyamuri haka shi ma sai saji sai ka ɗauka inyamuri ne kuma don wani ma sai kaga hatta asalin yaren shi yaren ya bace bai jin wani yaren sai yaren mutanen da yake zaune a cikin su asalin yaren ya bace to saboda haka daga nan annabi Isma'il da ya girma ya taso bai dawo abban shi annabi Ibrahim bai dawo sai da annabi Isma'il ya girma ya zama saurayi a san da ya zama saurayi ne da ya dawo Allah ya jarabce shi ce yanka dan to san da ya zo shine ya zo zai gina foundation din ɗakin Ka'aba sai malamai suka ce me yasa nan Allah ya kawo shi da siga ta mudari yace wa idh yarfa'u sai aka ce dan aso halaccowa wanda yake saurare suran ya kaddara a gaban shi kamar ga ginin nan ana yi ga annabi Isma'il yana miƙo dutse ga kuma annabi Ibrahim yana gini shi yasa Allah ya ce yarfa'u wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'id min albayt wa Isma'il a lokacin da annabi Isma'il da annabi Ibrahim suka daga foundation na ɗakin ka'aba suke gina ɗakin da sannan suke ginin suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karbi wannan aikin daga wajen mu annabawa ne fa amma suna aiki suna cewa Allah ya karba amma yanzu wani ba ruwan shi ya yayi aiki ko a karba ma ko ka a karba ba shi ba matsalar shi bace shi dai ya riga yayi ya gama kuma a ka'ida ta Allah ba a mai haka in kai to sai ka kuma haɗa da addu'a cewa to Allah ya karba ya karba aiki shi yasa za kake gani annabi ya karantar da mu a sallah ana gamawa farkon abin da yake biyu ba shi ne istighfari astaghfirullah astaghfirullah dan ya zama to kafara na abin da ya gabata a cikin sallan wanda baka sani ba dan ya zama to sallan ko za ta zama to karɓaɓɓiya a wajen Allah subhanahu wata'ala to duk sanda mutum ne aiki ya hada da addu'a cewa Allah ya karba aikin innaka lalle kai Allah anta sami alim kai Allah masani ne ko a sami mai ji ne da duk abin da bayi suke roƙon shi da shi sannan al Allah ya san buƙatar da kowa yake da shi a san da zai roƙe shi shi yasa yace yas'alu man fis samawati wal ard yau min huwa fi sha'an duk wanda ya roƙi Allah Allah yana jin duk abin da ka roƙe shi shi yasa yace amman yajibul mutarra idza da'ahu wa ya as-su'a wa yaj'alukum khulafa kulafa ard a ilahum ma wa yake karɓa man mai tsatsi wanda ya shiga cikin bukata a lokacin da yake bukatar agaji wa yake yin wannan babu ta saboda haka babu wanda yake da abin da zai baka ɗari bisa ɗari in ba Allah ba ko saboda haka wa wannan shi ne sannan Allah ya ce ne rabbana rabbana sannan suka yi addu'a suka ce rabbana ya ubangijinmu waja'alna Allah ka sanya mu musulmai ne laka masu miƙauya zuwa ga al'amarinka wajen in ka ce mu yi in ka ce mu bari kuma mu yadda cewa babu wanda ya cancanci a bauta masa sai kai kaɗai ƙwallin ƙwal ta la sharika laka wa min zurriyatina Allah muna roƙonka ka sa daga cikin zurriyar mu a samu ummatan muslima a samu wata jama'a wacce za ta miƙa al'amarinta zuwa gare ka ta hanyar ta banda kai kaɗai babu wanda za a bauta maka sai kai kaɗai su subhanahu wa ta'ala kuma wannan addu'a da annabi ibrahim ya an Allah ya karɓa har duniya ta tashi babu yadda za a rasa musulmi masu kaɗai ta Allah da bauta wa arina mana na Allah ka nuna mana wajen ibadan mu ke yanke yanke wa tub'u alaina kuma ka karɓi tubanmu innaka an tattawa rahim Allah kai at-tawwab ne mai yawan karɓan tuba ne shi yasa Allah ya ce wa inni lagaffarul liman taba wa amana wa Amina salihan thumma ihtada at mai yawan karɓan tuba ne shi yasa aka kawo shi sigatul mubalaga ar mu mai yawan jin kai ne shi Allah ta'ala to shi yasa da ba Allah bane yake karɓan tuba da an shiga uku da ba Allah bane yake yin jin da an shiga uku wani yanzu yanda yake wa mutane hukunci da aljanna da wuta kai ka ce aljanna da wuta ta ba shi ce kawai da ka motsa sai ce dan wuta ne kai da ka motsa ya tura wanda yake so wutar ya shigar da wanda yake so aljanna sai ka ce shi to ba haka bane saboda rahaman Allah da jin an Allah suna bewa manzan manzon Allah yana ba da labarin wani mutum wannan mutumin annabi yake cewa tun da yake lam ya amal khairan qattu bai taɓa yin aikin alheri ba amma musulmi ne yana da tauhidi Allah ya bashi dukiya ya bashi 'ya'ya, sannan mutuwa ta zo masa sai ya tara ƴaƴan sai yake masa ayi abin kun lakum ni wani irin uba ne a wajen ku suka ce masa kai mafi alherin uba ne domin duk abin da uba ya kamata ya ma ƴaƴa kayi mana sai yake musu to wallahi tun da nake ban taba aikin alheri ba kuma wallahi ina jin tsoron in na haɗu da Allah ban san yadda Allah zai yi da ni ba saboda haka ni idan na mutu abin da nake so shine ku kona ni idan kuka kona na ku ja sai ranar da za a samu iska mai bala'in tsanani ku ɗibi rabina ku zuba a iska rabina ku je ku ku zuba wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce suka riƙi wasiyar shi akan haka ya mutu suka zo suka ƙona shi suka ɗibi rabi suka zuba a teku suka ɗibi rabi suka sheƙa a iska a wata ruwayar bayan an yi haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa jama Allahu ma fil bahra sai Allah ya umarci abin da ke cikin teku yace mai ya hadu ya umarci abin da aka watsa a tudu yace mai ya hadu da ya hada ya hadu sai Allah ya ce masa kun zamu fa yakunu kawai fa idza bi rajulin qa'im sai ga mutum a tsaye Allah ya ce masa ma hamalaka ala hada me yasa kai haka ka ba da wannan wasiya yace wallahi Allah kai ka san tsoron ka yasa nayi haka ina jin tsoron wallahi yadda zan haɗu da kai na san na yi maka ba daidai ba shi yasa na ce amin haka sai Allah ya ce je ka an yafi maka an yafi je ka ka kalli duk irin abubuwan da aka wa annaba a maka an ce masa mawaki an ce masa boka an ce masa wane ne an kashe wasu daga cikin sabbai an shaƙe annabi an yi wane ne wane ne banda Allah at-tawwabu ne sannan ar-rahimu ne sannan ya hada wata sifa kuma al-wadudu ne Allah masoyi ne yanzu wani za ka iya mai abubuwa in ka mai a zo zaman sulhu ya ce ya yadda di ya yafi maka amma fa ya kira abin a zuciyar shi na kallon ka da abin yana da wahala eh? a lokaci da mutum ya kashe ma baba ya kashe maka mama ya yi maka wani ne ya yi maka wani ne a zo zaman sulhu ka ce eh to gaskiya na haƙura ta amma da Allah abin da muke so abin ya wuce a zuciya ka zai yi kaga ba zai yi ba to amma Allah subhanahu waTa'ala ta'ala duk da abin da suka yi a garin makka na ta'addanci da aka zo garin madina Allah ya kara cewa kullum ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa a faɗa kafirai in sun daina kafirci da suke duk abin da suke a baya an yafe musu kuma shi Allah saboda jin kanshi da tausayin shi da rahama shi shi kadai ne za ka yi masa abu mara kyau kuma ya juyar da abun mai kyau mara kyau ya koma mai kyau idan ka tuba zuwa gare shi wa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana wa kana Allahu ghafurur rahima kai al-sayyi'a jimajiman laifi ka tuba zuwa ga Allah kuma ya maida mummunan ya zama mai kyau banda Allah ya bai maka wannan kuma sannan idan ka koma zuwa gare shi sai ka koma kaman baka yi laifin ba an yafi maka issa ashabul kafi wannan kowa ya san yadda ta faru mutane ne suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala bayan sun yi imani da Allah ta karkashin wani yaron da ya zo ya jayayya da sarkin da yake shi Allah ne bayan an yi wannan ya ce masa ba za ka iya kashe ni ba sai idan na umarce ka da abin da za ka yi ya ce me zan yi ya ce ka tara duk mutanen garin nan su taru idan aka taru a ɗaure ni a jikin kututturen dabino ka ɗauki kibiya daga cikin kibiyoyi na ka harbe ni sanda za ka harbe ni ka ce bismillahi wa rabbul gulam da sunan Allah ubangijin yaro da ya ja kibiyar ya ce bismillahi wa rabbul gulam yana harbin yaron a kuma tusi yaron ya faɗi mutu mutane gabaki ɗaya suka ce aman na bi rabbil gulam na bi rabbul gulam bayan sun yi imani sai aka ce to fa kaga abin da ake gudu ya faru yanzu mutanen nan fa sun gane ba kai bane Allah dan gashi yaron nan yana da Allah kuma da ubangiji ne suka yi imani shi yaron da awayi kuma ya isar da da'awa ko da ran shi zai fita ya koma zuwa ga Allah ya gama nashi aiki wa man lam yamut bi sayfi mata da gairihi tanawwa'at al asbab wal maut wahid to da aka yi haka sai aka zo aka haƙa rijiya sai aka ce duk bayan an haƙa rijiyar aka zo aka kunna wuta a ciki aka ce duk wanda ya yi imani da Allah ya zo ya shiga ciki ko ka fita ko ka shiga wutar haka masu imani suke zuwa su fada wutar ga shi kuma cikin rijiya ne hadisin yana ba da labari wata mata da ta zo da goyon yaro a bayanta ta yi gaba ta ƙara dawowa tana jin tausayin yadda za ta iya faɗa wuta da ƙaramin yaro a bayanta yaron ya buɗe baki ya ce mata ya ummi isbiri fa innaki alal haqqi ya hakuri dai ki shiga wutan wallahi kina kan gaskiya bayan an yi haka da Allah ya tashi zai saukar da wahayi cikin Qur'ani ya ba da labarin abin da ya faru sai da rantsuwa ta kunna yace was sama'i zatil buruj wal yawmil manqud wa shahidin wa mashhud sanan yace qutila ashabul ukhdud an tsine ma abuta rijiya Annabi zatil uqud wuta ma abuciyar ruwa izhum alaiha qu'ud lokacin da suka kunna wutan a cikin rami wa hum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud akan abin da suka aikata ga masu imani saboda sun imani suna halatta a wajen Allah ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu ba komai yasa suka yi musu wannan azabar ba su yancin mutanen sai saboda sun yi imani dawa suka yi imani illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid dan Allah ya faɗa maka waye shi sai ce Allah lahu mulku samawati wal ard shi Allah shine wanda ya mallaki sama da ƙasa kuma yana kallo aka azabtar da bayan shi ba saboda kai ma saboda sun imani ne allazi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in shahid sannan yace innal ladhina fatanal mu'minina fatanal mu'minina wal mu'minati wannan suka fitine mu'mine maza da mata ta hanyar yi musu azaba saboda sun imani da Allah thumma lam yatubu sannan ba su tuba ba dan Allah in sun tuba Allah zai karɓi tuban su ko ba zai karɓa ba amma yanzu wani ka ce wani addu'a Allah ya shirya da kai ce kai malam ai koba ta riga ta kulle sai ka ce koba ta shi Allah ya kiyaye ina faɗa muku abubuwan da suka faru baya qur'ani yake ba da labari annabi yake ba da labari yan mutanen yanzu ne wani kana zai maka hukuncin wuta ne kawai wuta to ba a yin haka eh rahama ta Allah ce a hannun shi take shi yasa yace innaka antat tawwabur rahim Allah kai at-tawwab ne mai yawan karban tuba ne sannan ar-rahim Allah mai yawan jinkai ne ga ainihin wato bayinsa shi yasa wajen da yake wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة أرضها كأرض السماء والأرض كأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين ود الجنة يا تتلن تجمع سورة الله سيت الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين سيت والذين إذا فعلوا فاحشة سنوا إن إنسك أيكة وتئرن الفاشا ما لم ينسك تيمي الفاشا سني والذين إذا ارتكبوا ذنبا كبيرا وأن إنسك أيكة وان إرن جنجمي من سنيدي idan suka tuna Allah zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafaran Allah akan zunubansu kuma sai Allah ya yi Allah ta'ala ya gafarta musu saboda in kana malami duk irin kiran ruwan da mutum ya zo ya ce to akwai tuba a kara makalla in dai ya kira to kace akwai tuba in ka rige ce ba tuba to watakila ai hadisin wancan mutum na 99 sai ce to a kara makalla ba za ka da shikenan haka za a yi kaga an buɗe kofar banna Allah ta'ala ya kiyaye lokaci yayi Eh? Eh? Eh? kai ba ka dan gengeda ba eh saura saura nawa lokaci ya ku to albani ya ce albani ya ce lokaci ya yi da haka duka maganan ku mansuk ne magana albani shine nafi <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an Allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk